wasalatu wasalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala wa sabihi wa man tasalla bi sunnatihi ila yawm din wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a in uwa ku ya hakuri mun dan makara kadan haka abin da so in faɗa a matashiya hannu ɗaya in ji bahaushe ba ya daukar jinka addinin Allah ta'ala yanda ya samu kanshi a wannan zaman da muke ciki mai albarka yana buƙatar gudunmawa daga kowane sashi domin abin da ake so ya samu ni kaɗai ba zan iya ba kai kaɗai ma ba za ka iya ba sai mun haɗa hannu kana masallaci ke ginuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a garin madina bayan an gama gina mishi masallaci da bulo tubali na ƙasa da abin yaɓe ya nemi taimakon najar kafinta don saboda al'amuran rufi a bukhari yake cewa kenan babu laifi a nemi taimakon wani don ya sa hannu domin a geta ɗakin Allah na biyu a hadisin bukhari haɗi yau usman ɗan affan ya yi umarni a gina a ƙara faɗa masallacin annabi ta ɓangaren kudu sallahu alaihi wasallama domin kudu ce ƙiblinsu umar ɗan haɗa a zamaninsa ya faɗa girman masallaci ta bangaren yamma shine babu salam dan babu salam tana kallon yamma ne babu jibril tana kallon gabas ne ƙibla mutanen madina tana kallon kudi ne wannan ya sanya a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi na abu musa al'ashari inda yake cewa in za ka yi bawali ko kashi kar ka fuskanci ƙibla ka kalli gaba ko yamma a wurinsu gaba ko yamma ba ƙibla ba kuma ba a juya mata baya ba ana yi mahadisun lakabi da hadisul makani amma a najeriya in za ka sai mu ce kara kalli gaba ko yamma kalli kudu ko arewa wanda kudu ko arewa bai yiwa a kalle ta a makka a madina kai amma a nan najeriya ita muke kallo wata abin kallo a nan yan uwa da ya zo sai ya ƙara masallacin ta bangaren kudu kun ga ƙara waye bayan umar ya yi ta bangaren yamma sai jama'a suka faɗi mishi magana yaya zai musu haka ya buɗe masallaci har a bar inda annabi ya gina Sallahu alaihi wasallama sai yake cewa a hadisin aksartum ma'ana aksartum alayya kalama kun yawaita zance a kaina kuna ganin kamar laifi ne ya ce na ji annabi ya ce Sallahu alaihi wasallama man bana masjidan haka yazo a ruwaya man bana masjidan shi bukai ɗalibin asim ne a ruwayar hadithin na bukhari sai yake cewa ahasibuhu annahu qal aw ahasibuhu annahu qal yabtaghi bihi wajha Allah wanda ya gina ma wanda ya gina masallaci yana neman yardar Allah akan haka wata riwaya ta Aisha tace man bana yace man bana lillahi masjidan wannan kalmar lillahi ce da shi bukairi bai hadace ba sai ce ina tsammanin ya ce yabtaghi bihi wajah Allah da man bana lillahi lillahi da yabtaghi bihi wajah Allah duk ma'ana ce sai dai waccan lafzin hadisin ce nan kuwa ya fassara ta ne bil ma'ana abin kallo shine ya nemi taimako ne ya kara shi ba ba shi ya gina da hannunsa ba an gane ko umarni a gina umarni a gina sai aka ce to zai samu wani abu sakamakon kamar ya gina abin kallon yan uwa al'umma da ke tafiya take rayuwa a yau kamar al'umma ce da ruwa ya ciwo take bakin titi ko kuma bakin gaggafan ruwa ya ciwo su sai ya ambaliya ya tura su kan tsibiri yanzu suna neman tsallakewa su koma can ne wanda mutum ɗaya bai iya tsallakewa teku ce amma in za mu iya haɗuwa ni ina da itatuwa da zan iya karyowa a tsibirin wancan ya iya mallakar ƙwarƙwasa da zai buga mana mu samu jirgi ɗan ƙarami ya iya kafinta wancan shi ke da ƙusoshin a cikin jakarsa da ruwa ya ko shi ya ɗauko jaka da ƙusa shi a ciki ku gaya min yadda za a yi mu haye idan ba mu haɗa hannu da juna ba don mu samu kanmu a bakin rai daidai ba zai iya ba to shi addinin tun farko addinin haka yake da mamban Allah ya fi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimakon Salman Farisi bayan taimakon Allah ya nemi taimakon Abubakar Siddiq Umar Usman wannan shawa ne ɗan Makka ne Salman Farisi ba ma'ana mutumin in ce ba Farise ne ga ga ga ga Suhaibur Rumi duk an ce Balarabe ne ya rayu a Roma da yawa sannan ga Bilal al-Habashi musulunci yana buƙatar haɗa hannu ne da taimakon juna da ƙoƙarin sannin maslaha dangi da sannin mai za mu yi addinin ya ci gaba ni kaɗai in na koma gefe ba zan iya koya kai ma an kaje gefe ba ka iya komai a shirin sai mun haɗu mai dabara mai wayo ya ba da wayansa mai amfani da shi mai kuɗi ya ba da kuɗin a yi amfani da su mai wancan ya bayar a yi amfani da shi ta haka ne musulunci ke tashi kuma da haka zai iya taka wuyanku don ya tsaga sama ya ce Allahu akbar amma ni kaɗai ka taka ni faɗuwa zan yi kai ma an taka faɗuwan za ka yi kai ma an miki wuyan ka faɗuwa za ka yi babu wanda ke mallakar wani abu shi kadai, wanda zai iya cewa shi kadai ne in baya nan abin ba zai yi ba babu shi haka duk wanda aka rasa a addini kuma addinin zai ci gaba tunda alƙawarin Allah ne an rasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ake mawahi shi ke faɗa ba a tambayar me yasa yace kaza wani dan adam bai isa ya ma annabi gyara ba akan abin da ke da alaka da wahayi amma yau baya nan kuma addinin ya kai inda bai kai ba a lokacin yana rayu su ashe lura da himmatuwa akan wannan addini ta zauna mu tattauna ya za mu kai shi gaba yana da mahimmanci gaya a rayuwar mu ina faɗa ba sai kwamitin jiha duka ya yarda ba ni da kai wani tunani muka yi na ingila tayar motar nan ta ƙara gaba ya kamata mu tunani ni kaɗai a gida da iyali na menene manufata shi addinin yana da harafi addinin yana da gol abin da yake so ya cimma a duniya al'umma su yi imani da Allah su kuma kuma bayi tsantsa na Allah idan muka samu wannan addinin ya cimma burinsa ni da ke me muke nema a duniya me muke so mu samu a wannan bangaren addinin babu abin da bawa ke nema a duniya kamar ya same da Allah duk aikin da bawa yake idan Allah ce ba na so musiba ce a kanka shi ya sanya malamai ke cewa ayyuka uku ko hudu suna maganin musiba a ƙasa ayyuka uku hudu suna maganin bala'i ga ƙasa idan wata masiba ta cushe mana mun yi ihu mun yi kuka babu wanda ke iya tunkuɗe mana su da mun koma cikin ayyukan uku za mu neme ta marasa ta gudu ga hadisi a bukhari da muslim na abdullahi dan umar wanda mabiyan ku sun san shi wanda ke magana akan mutum uku da suka shiga cikin kogo dare ya musu za su yi bacci allah ya turo dutse ƙato ya rufe bakin kogon suka tsaya suka yi tunani yau wani ihu za mu yi na waje ya je mu wata mota za a samo katuwa a daure igiya jikin dutse a ja lokacin ba motar ma dutsen ya kware ya za mu ko mu uku mun yi banga banga mun turo ka allon na gana ams wajuduna ka adamina yanzu ya yi sai suka yi ittifaki kowa ya tsaya ya gaya wa Allah wani aiki ta yi a duniya wanda aka yi don Allah ba don wani ba duk abin da kai wallahi dan ka burge wani aikin manza baka samu sisi a wajen Allah shine abu khari malamai ke cewa to an ci man bana lillahi masjidan wanda kuma ya aiki dan a biya shi ba wanda ya tsakin Allah amma ta yi a bashi kuɗe shi shi ma zai samu ladan mai neman ƙarin ya je bukhari zai ga wannan an gane ko za a biya shi ko za a biya shi ba kai ka auna za a biya shi ko ba za a biya shi ba ba an biya shi kuɗe shi ba to me ne kuma wajen Allah to ke ni ba injiniya ba da amma injiniya ce ku daya abokin injiniya wai inda mutane guda uku a kogo sai ɗaya miƙe ya ce Allah ka sani ina da iyaye guda biyu da tawa ni ke ba su abinci kuma kullum sai na ba su kana in kana in ci da matana da ƴaƴana na tafi kiwo wata rana ne nake ban dawo ba har suka yi bacci na dawo da abincinsu <coughs> na tashe su ban san lokacin su kwanta ba kasu firgita ni maimakon in samu lada in samu zunubi in na koma gida don in ci da mata da yara suna kuka yunwa ta dame su in sun farka ba abinci zan yi ya ce na tsaya a kansu ni ban tashe su ba ban koma gida ba 'ya'ya suna kuka har sai da aka alfijiri ya hutu ka suka farka na ba su suka sha su koshi na dawo na sha na ba mata na suka sha mai za ka yi istinba'i na hukunci a wannan gabas na daya girmama iyaye kai musu hidima ta kafa uku yana sauke masifa a bayan kasa ya kore ta don da ya roƙi Allah da wannan ya ce Allah in kasar na yi don kai ne dutsen ya koma gefe sai dutsen ya zaguda sai malamai suka ce kenan ashe birrul ne yana tunkuda don yanzu wani masifa ce yana kare masifa ta koma gefe daya na biyu ashe fifita wata ko wani a kan iyaye kofar bala'i ne don Allah mutum nawa ne ke binne wanda matar shi ke hana shi zuwa da shi iyayen shi suna kauye wala suna da yawa wani wallahi in ya zauna a nan garin in ana ruwa baya ci amma iyayensa a ƙauye in ana ruwa sai sun sa leda a sama ɗakin bai zaunuwa kuma yana buƙatar Allah ya bashi dukiya samu karamci ba zai yiwu ba yana bukatar masifa ta kauce bai yiwuwa akwai wanda na gani Allah ta'ala ya buɗa mashi gaya da ya ba samun rikici ya tani mai gabu da sharrin tsaya da bala'i waɗanda suka ce an sa maka hannu a ina ka sa hannun wani damu da kai sa maka hannu ka koma ka tambaye kanka bane mai kai ma Allah kai ya tambaye shi ce dan uwa ya naga haka ce wallahi malam sakna sai yanzu ta ce ka turo min ƴaƴanka su zo makaranta ni zan biya musu kuɗin makarantar domin zama ba karatu musiba ce ya turo min ƴaƴansa gumi college duk su ga muskandu school ni nake ɗaukar nauyin su mun gama wannan wajen aure ya za a da su ƴan mata ne ya tsallake ne ya koma abuja yana ɗan dako dako wanke mota wani abu da haka har ya aure wata irin zaune gari banza ya bar matansa biyu da 'ya'yan shi na can a don ba kowa ke zuwa abuja baka ɗauka mai mukami ne kasar in yazo nan ya dan kwana ce za mu koma abuja sai ka dauka wani abu ke gadi ke." ku ba samun wani wallahi ana samu sai ce maka zai koma ya ka dauka in yaje abuja wani abu ne wallahi gadi yake su wannan ya sanya yan uwa na ce mai kai tsaya ina iyalinka ina mafiyarka ya ce tana ƙauyen gombe na ce kwanan kano baka je wurin ta bace shekara bakwai na ce ya kake neman alkhairi bayan karu hubo malamai suna cewa alamun musiba na farko ka sami yaro yana gaya ma uban shi magana tsiya ko yana girman kai yana dan yafi uban shi ganewa yau idan ubanka bai boko ba sai ka dauka ba kauye ne gabaki ɗaya bai san ba duniya ba shi kai kazalik kuntum min qabl famanna Allahu alaikum fatabayyinu wannan musiba ce ashe yiwa iyaye biyayya ta kafa uku ana samun dacewa kafa daya ta dukiya idan kai kuɗi iyaye sun gama kuɗi da kai da abin da ka mallaka nasu ne daya ke musu duk abin dukiya take bukata a goge hawaye an gama da wannan shafin ke musu biyayya ta hanyar magana kar kai da suna yi kana yi ba in ka bane ko da ba su iya turanci ba sai da yaran suka haife karshe su gaya ma kai kai kuskure yi kaza kar ka ce mukamin kwamishina ko wani aikin banza kai yaro ne a gaban su ba kowa bane yaro ne a wurin su sakun ne ka ji me za a gaya maka so da in ka ɗawa kai aiki da shi za ga bude kai ma za ka fi ɗaya kai ma su yi maka haka kamar tu dinu tudan muna gana yanzu take ubangiji a tala ya amshi wannan an nemi iyaye hidima da jiki duk ƙarfinka duk nauyinka duk jin kai wani ne a ƙasa bai yiwuwa za ku yi tafiya da mahaifinka da jakar shi ƙatuwa kana tafiya kai ana biya ka bibita a ɗauki jakar ɗora a kanka in wannan ganin girman ka ya amsa amma babanka ya fi girma a tafiya amma ganganci da wulakanci sai ga dan kana da wani makami ana maka ihu sai ka bar babanka kuma shi ke dauke da kakka taka fayil ɗinka da ɗan briefcase ɗinka da laptop ɗinka a ciki babanka ne ke riƙe maka wa ɗan da kuke nan haɓa yau ina karanci yake anan da yake nan ya faɗa Allah ta'ala ya tura wannan musibar ta koma gefe na biyu ya ce ya Allah ka sani akwai yarinya diyar kanin babana ko babana kyakkyawa a gari ina kuma santa nayi yi ina ma ko ban aure ta ba in san ta diya mace rannan alamat bi hasana sai talauci da bala'i ya afka magari ba wani mai kuɗi sai ni ta zaga ta nemi ranci ta ci da ta babu ta zagayo na da Allah ba can kuɗi idan Allah ya yaye in biya ya ce a'a ba rance ga kuɗi dinari 120 ki amsa amma in san ki ɗaya mace ta ce a ta yawa ba kuɗi ta dawo ce na yadda kana iya ganewa a wannan gabar ce idan bala'i yayyawa ana barna idan bala'i yayyawa ana barna umar dan khattab da bala'i da yunwa ta yawa a madina barayi in sun yi sata ba a yanke masa hannu barin su ake yi yunwa ta dame shi ya haula wani gida ya ɗauko buhun gari ya ruga kan azo gidan ya tuka tuwo za a ci ka ce mishi me babu bayan da ka iya da shi yunwa ce to a ce idan bala'i ya zo al'umma corruption yana karewa mata ba su da wani abu za su iya yi su ci da kansu ko 'ya'yansu sama da tizira cikin sauri a ba su kuɗi a biya su ta ce mai tayar da ya kai ta guest house ɗinsa aka rufe kofa ba kowa daga shi sai ita sai nan gaibi Allah murguyo saboda haka ta tuba ka sagari ya tube yana sha'awa tana sha'awa yana sha'awa ta kwanta ya dora durakun kahuwansa akan kahuwanta ya da namiji ke kwanciya da iyalinsa sai da cewa ya abdullah ya kai bawan Allah ka ci tsoron Allah la khatima khatama illa bi izin sahibihi kar ka bude wannan zoban sai da izinin mai shi ma'anan hadisin na yadda ta hanyar aure ka san da biya mace amma ta hanyar barna zina tsoron ubangiji Allah na kallon ka zancen gaskiya idan ya fito daga bakin gaskiya daga zuci ke fitowa bai tsayawa sai ya kai zuciya mai saurari wannan yasa ya miki yace ba wanda ya san ma ina yi balantana ya min tsawa ya hana ni Allah sai kai da na miƙe na tsaya na ce dinari 120 ki rike da bar miki kyauta kuma ki ka ki tafi gida ya ce Allah in na yi wannan dan kai ne ka sani dutsen nan ya koma gefe wannan musiba ta koma gefe dutsen ya ƙara koma gefe malamai suka ce ashe iffa kamewa hana kai barna yana ture masifa a gari muna ganewa a ƙi a daina zina a daina fyaɗe a daina jima'i da dabbobi karnuka karya mace duk haushin karya da bala'inta namiji ya san yadda yake ya sai takunkumin jaki da kura a ɗaura bakin kare karya a yi tarnaki gaba da baya ya sa a zakarinsa a farjinta don ya samu kujerar mulki wallahi al'umma suna yi suna yi a yi wa jaka tarnaki wani mara kunya firɗe ɗin banza ya riƙe jakar kai ka tsaya daga baka sa a zakarinka ya shiga cikin farjinta don kawai ya more wa rayuwa ya samu duniya don ana wannan wannan ba mutum ba ina ba ku labari kwanakin baya ko fir'auna abin da ya yi mummun wuce inda ya fir'auna sawa yake a yanka mai jarirai mu bayan an yanka ci muke yi duk abin da yan tsiya suke a da aka hallaka da su mu ya yi hannun wuce wurin mun tsallake wurin so bayan allah ashe ifa kamewa barin barna a gari tana kore maka barna musiba idan ko muna yin ta musiba ko bata gushe ba tana nan muna ganewa ko dai mu harka wannan mu bari in mun ki kuma za mu gani ƴaƴan mu dubai suke amra square yaro dan mota ya take ta ba auto ba auto ba ta ba ta biyan bukata sai dai manual a take ta birkinta a sa mata ribas ko one a taka total ta yi tsalle ta juya ta wulla ta wulla ta ta fashe a ce a ɗauko wata asa idan ya karo ya kashe ɗan wani sai a ce kwana ya ƙare a ɗan wannan mu domin ta yi dameji a kawo mai wata la yi an amma ya fa'alu wa homin sa’alu ba mai tambaya sun yi kuskure ba mai tambaya yi ma'az ko ya yi munkari yayanka su hoto mata ka gansu da hoto kala goma sha biyu ka kasa gane wa ya ɗauke su mijinsu ne ko ubansu ko ni babu ɗaya kanwar biyu ashe kamewa ɗan uwa a gida kamewarka a waje da sa a kan ƴaƴanka maza da mata a gida yana kore musiba ga al'umma barin su kai kai su su yi yana jawo musiba shafe ka da shafi wanda ba kai ba Allah ta'ala ya amsa ya ce haka ne dutsen ya koma gefe ba sa iya fita na uku ya ce ya Allah ka sani na ɗauko ƴan ƙodago suka yi min aiki a gida na biya kowa kudinsa ɗaya ya ce ba zai amshi nashi ba ya bar ni ya ruga ya kyale ni da kudin na ɗau kudin da so mai dabba a kasuwa tunda ba san shi bane maimakon kai banki in yi saving in yi prison account din sai na so mai dabba a kasuwa sai na riƙe wani dabbar ta fara haihuwa ta ta haihuwa har ta yawa na sai da rabe na so shanu so ƙara haihuwa suka yawa da so hakuma sai bayan shekara aru aru sai ya dawo ya ce abdullahi ba na kuɗi na ina kudin da ne maka aiki shekara hamsin da bakwai baya ai baka biya ni ba ya ce kai ne ya ce eh kaga wannan garken duka dauki naka ne sai ya ce dala karke mun wulakanci a nassin hadisin cewa la tastahziu alayya karke mun wulakanci karke mun izgilinci me wannan tambaye ka in kuna dubu biyar ka bani garki guda wajen miliyan uku da dubu ɗari bakwai da saba'in da uku ka ce dina wani na zan kai su sai ce wallahi na kan ne ba kan ta ka nake yi ba na nan maka duke ka ne Allah ya mata albarka ta zama haka a nan yake cewa fasaqaha kula wala mitrukuha wala wahid haka yake dabbobin nan bai bar kola dan kiwo ɗaya ba me zamu gane anan ashe riƙe mu al'umma amanarsu. da kuma renan amanar ta kyau ta sama gida tunku da bala'i a gari don cewa Allah in ka san wannan abin da faɗa daidai haka yake kuma ka amsa don kai nayi dutsen ya koma gefe dutsen ya wangare ya koma gefe suka huto suka yi tafiyar su suka tafiyar su malamai suka ce Allah mai iko ne ya sanya dutsen kun fa ku ne tashi ya koma gefe amma darasi yake so ya ba al'umma wayannan abun guda uku in dai za a yi su babu shakka bala'i zai sauki a gari a gaya mun wanda muke yanzu da ke ci gaba ƴaƴan su bi iyayen shi ke ci gaba fifita mata akan iyaye shi ne ke ci gaba ko ko ragowa yake za mu cika masallaci ba da mun koma gida idan ka ce gobe ina sa ran zan sai buhun shinkafa da manja da dan abubuwa kaɗan in je in kai matsohuwa a gida in dubo ya suka yi yau kwana na arba'in ba biyu ban je wurin ta ba sai fa ka nemi izini ko ba ka bane wallahi ba ta yi ba za ka ba domin in ta gane za ka yi cefi nan sai ta gaya maka budget ɗin ta yi ya fi ya ninka wannan abin da so uku kuma sai an ba ta kana a yi matsohuwa kisa wani in ya ɗauko mahaifiyarsa ku babansa ba ku yi ba wahala kawai ta kusa gare shi sai kai mamaki wannan babanka ne ya ce ubana ne rigar da ke jikin shi ba ta wuce dubu biyu ɗari biyar ba amma shi kayansa ya kai dubu saba'in ba zai na zama mu je haka so na ba ku wannan matsayin mukaddima ce ta tunanin in za mu dawo mu gyatta wannan kadai a tsakaninmu wanda wanda bai bukatar sai mun kai kara wajen yan sanda bai bukatar sai mun nemi soja a ciki ni da ubangiji na ne zai in na yi na san na yi in ban yi wasan ban yi ba in nema iyaye na biyayya ta kafofin nan duka na san na yi ai in na yi dan Allah ma na sani in ban yi ma na sani idan na kame kaina zina ta neme na ce ba zan yi ba na cika cikin rukunai guda bakwai da ake sa ran Allah zai musu inuwa ran da babu wata inuwa sai inuwa ya ce sab'atun zillukum Allah fi zillihi yau la zilla illa zillu a kira ka zo mu je ka taba ni ka ce la inni akhafu Allah ina tsoron Allah yau ne mata ke ne maza yanzu ta bugo muka ba kana ina gane nan saboda musiba ce idan annabi ya ce kaza zai faru na tsiya ba so ake ka tsaya sai ya faru ba a yi da kai a'a da ya ce zamani zai zo mata hamsin ke bin ɗa namiji guda ba ca aka yi a'a in sun zo ba hamsin ɗin kai ta biyan bukata ɗan annabi ce zai faru sallawa alaihi salama hazarinka ko ka yake daga abin ya ce za ku bi hanyar yahudawa da nasara ka ce bari in ta yi hazarinka ba ca yi ku yi ba ko ne ka yake daga wannan hanyar ya ce abubuwa guda hudu ko biyar min amal jahiliya kuma kuna yi halarinka ba cewa ya kurin ɗaya ba ko da kai ke yi su bayan ala don Allah mai kwari mai gata ina maimaitawa karka ɓaro aikin da yawa in ba ka iyawa amma ka ka yi wanda ka iya da taimakon ubangijinka za a ga asarin abin za a ga yaduwar abin a fili al'umma suna mora amma idan mun ce ba haka ba ba za mu je ko ina ba Allah nake roƙo ya taimake mu ba mu ikon dacewa ya yi aiki da mu don tsaga addininsa a bayan ƙasa Allah shi ne mai iko akan haka mai iko akan komai wani sahabi zan tashi ake abdullahi ne dan abbas ko to karanto in habru mana حبر أمتي محمد fatan فتى القبول له لسان Ya ce wannan sahabi da muke so magana a kai shi Abdullahi dan Abbas ne saurayi ne a cikin samari yana ɗaya daga cikin sahabbai wanda aka samu suna Abdullahi Abdullahi Abdullahi akwai Abdullahi ɗan Abas, Abdullahi ɗan Umar Abdullahi ɗan Mas'ud Abdullahi dan Zubair wa'annan guda hudun su ake ce musu Abadina jarumai ne kowanne ka ɗauka taikin ilimi ne ga ilimi kuma ga aiki kuma ga jarumta kuma ga tsaye wajen riga tilawa ƙar'ani wata inna hufata alkohol saurayi ne amma da kenan ana iya kallon saurayi idan ya cika sharuɗa da siffofi na manya a ce mai da tijin ba don ya tsoho ba saboda mai lahu lisanin sa'ul mutum ne mai harshe na tambayar gaskiya duyan take zai yi malaminsa malaminsa ubai bi da ka'abin ne malamin alkur'ani ne shi ya rubuta ƙur'ani ƙarƙashin sa idan usman dan afar idan ya zo zai hau doki sai dan abbas ya zo ya tsaya haka ya sanya mai cinyarsa sai ya taka shi sai ya hau doki sai a ce mai zaka ki haka ma'ana ba kai takilin zamun nan ba dan abin sakaman nan sai ya ce bi hada umirna bi ma'ana bi ihtiramil ulama'i umirna mu wa umurce mu ne mai gano malaman mu idan gari ya waye zai je karatu gidan Abdullahi Ubay dan Ka'abin sai bai kwanta kofa gida ma'ana bai iya kwankwasa a malam kofa haka malam na fazo karatu baka huto mana bai iya wannan bai daga cikin aladabi kai malamin ka haka kai daga zo ne mako bar malam ya bacci ya more ya farka ya karya ya wanka ya sawo riga ya shace gemu ya same ka a zaune kana jiran shi ba shi zai zo bai na jiran ka wannan ba cikin shirin da lufta dan abin da kofa gidan shi kwanta wanda ya san madina sahara ce za a yi kura a yi kura ta bude shi idan ya wuce kan shi ya fito fito ya zo koyan ilimin alkur'ani sai ce ya bin abbas ya ahal baiti rasulullah halla abaqaitu fi manazilikum ina ma a ce ka zauna a gidanka ni sai in biyo in koyi da kai sai ce la bi hadha umirna da wannan aka umarce mu bi malamai mu ɗebo ilimin a gidansu ya da kwakwalwa mai motsi ta kama gaskiya umar dan ne ya mai wani taken sai ya ce me هذا الصحابي الجليل ملك المجد من أطرافه فما فاته منه شيء وأن الصحابي مدوككي عبد الله دان دان دان أباس يأتي ملك المجد من أطرافه يا ملك مجد كرمتي girma ma'ana ta sasanninsa ka san ni ma'ana ka ganni daban ka san kuma daban walakin lan tarani ni ba za ganni ba rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila jabalin fa istaqarra makanu fa sawfa tarani tarani tarani wata aya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa latiful khabir kenan nan idraki ya ambata me idraki me ru'ya idraki mamayewa ga baki ɗaya ka. gaba da banka ba wanda ya san Allah haka amma ru'uya cewa ya kalli dutse in dutsen ya tsaya ya bar motsi za a gani kenan sai ya allaka ganinsa da wani abu mumkin mai yiwuwa wasu malamai suna ganin zai yiwu a mafarki ga ubangijinka da su ba dace da shi saboda ka idan ka mallaki abu da gefensa sasannin su dunaka ne tsakiyar mata ka ce idan ana maganar karamci to dan abbas in aka same shi an samu gidansa fama fatahu min hushai wani abu na karamci siffofinsa ko yinsa babu wani abin da ya wuce dan abbas dai ba faqad ijtama faqad ijtama alahu masjid suhba as-suhba ولو mm. miladuhu qalilan lama لما bi suhbatihi bi suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na daya مجد majlis suhba girma mafi farko mai mukami a zaman da annabi ke raye sallallahu alaihi wasallama ka samu zuwa da ranka ka ɗora hannunka akan hannunsa ka yi imani da shi to sharhin farko kenan duk wanda ba sahabi ba ba za a taɓa haihuwa wani ya kai sahabi martaba ba ko da ka yi ilimi ka fi sahabi martabar zaman shi da annabi ta wuce taka muna ganewa da haihuwa dan abbas ta dan yi jinkiri kaɗan da bai samu girman zama sahabi ba amma Allah taimake shi ya so shi ya sanya shi cikin wa'inda za su samu sharafi daukaka ta kasantuwa sahabin annabi duk inda ka ji Allah ya ce a Qur'ani ya ayyuhal na amanu da su yake su ne first class sai sun gushe ka samu kujera dan lokacin da aya take so a masu imani kai baka nan ba ma yi ne ka ba ba a san da kai ba a duniya Allah kadai ne ya san da kai ko ba haka ba duk inda ka ji an bace sabiqun al-awwaluna da su ashe kai baka ciki sai in sun kare zaka shigo ciki duk wata martaba da farala da za a ambata ta imani da karamci na wannan addinin da aiki da za a yi mishi wallahi kai dan jagora ne kada baya dan baka zo ba tukunna daga baya aka zo da kai wa'inda suka yi zamani aya ke sauka da ikhlasi ta kawa da tsantseni a duniya sun ka kai baka iya kawo su shi sa manzon Allah idan yana yaban su sallallahu alaihi wasallam a hadisai ingantattu sai yake cewa la tasubbu ashabi kar ku zaga mun sahabbai na law anfaqa ahadukum mal'u zahabi ko ma'ana ah, mene mil ardi dhahaban ma balagha mudda yadi ahadihim walau nasifa yace da ɗayan ku zai dauki cikin abin da ke na gwalagwalai kuɗi dukiya ya bada don Allah wallahi ba zai kai tafin hannun ɗayansu ba abin da ya bada kai ko rabi ba za kai ba ashe bayan allah zarata ne malamai ne su ne abin koyi zarata ne su ne abin bi ba mu da wasu in ba su ba duk wani malamin za mu gani a duniya ya yi kaza in muka sunce biyayya muka sabai wahala za mu sha don shi bai da malamin da bai kuskure su ko sun mallaki malamin da bai kuskure muna gane wannan ko haka ata ala ya bashi na biyu bai ce ne fallata daya sahabi ne na biyu ma'ana yana dangantaka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangantaka da annabi ba dangantaka bace da malam musa an gane ku ba dangantaka ba ce da liman a'a ƙarafar manzon Allah sallama kowace dangantaka tana katsewa ta yanki dangantakar gidan ma'aikaci kaɗi ba ta yankewa alƙur'ani ya ce fa'iza nufi kafin suri fala an saba bai na hum yau mai idan wala ta sa'alu idan aka hura ƙaho duwa dangantaka ta ƙari duk wani mai shi ne ya tsaya mai doguwar ƙafa mai gajeruwa mai yankakkiya mai gurguwa ta gaba yake babu wani mai cewa saboda dogon kafa ta zan kaza wala bai iya komai amma karabar gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ta yankuwa wannan yasa Umar dan Khattab da yaji wannan bayanin sai ya laluba ina zai samu dangi mai karabar gidan Annabi wata mata ya aura sai ya hararo Ummu da diyar Aliyu tun da Fatima ta haife ta a ga dangin Annabi ce sai ya ce ma Aliyu ina son wannan yarinya zan aura saboda mai shi ya san me ya hango a can ko ba ka bane ashe ka hangi alkhairi a jikin gidan wani ka ce kana neman diyarsa don ku haɗa zuriya dangantaka alkhairi ne in ya aminta da addininka da aƙidarka yana da kyakkyawan da to wata kila zaka iya ma Allah aiki da diyarsa sai ya kawo ya baka baya tambayar ina kake aiki albashin ka nawa ne dan kasuwa ne kai rumfar gwajen ka nawa a kasuwar bacci dan gwal ne kai rumfar ka nawa a central market ba shi yake kallo ba Allah ta in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlihi in talakawa ne Allah zai iya ba su falala kai ma da baka da kosisi ai da ka fe ko fa sai maka aka muna gane wannan ko so dangantaka ta gidan annabi da bantake Aliyu ce mai to shikenan ai yarinya ce karama ya ce haka annabi ya aure Aisha sallallahu alaihi wasallam karama ce saboda kudin dangantaka ta karfi shi da Abubakar Siddiq ya aure shi aliyu ce zan turo maka ita in ka kana son taimaka shi ke ta ce in ka kuma taimaka ba ta dawo gida ba komai sai ya ba yar wata dan wani kumashi kamar tuba ya ce ki je wurin amir mu'minin ki ce mai hazihi bi a lil bai haka ita ba ta san bai kulla ba ko ba ka ba ana irin wanda ba ma'ana uba ya dauki yarsa ya gwada ma wani ko yana so ana yi kai yanzu kuskure kai ma aika haka wallahi kun yi bakwai bace baka kana ba ta ce ka dauke ta kaje ka da ita kana so kace baba ka mai da ni ma kenan kaman tinkiya sai ka ga ma jama'a an yi gwanjo na a gwanjo bane sabai suka yi haka yace a duba in kin je ki ce mishi hadhihi albida'atu lilbay in ajabatka fa hiya lak wa illa ana urdu biha ila abi wannan tubar da kike ga na sai wani babana ya ce in tufan ya birge ka na kai an kuma bai birge ka ba zan koma wajen babar shi yakin sama da ƙasa haka ya duba ta a wajen hanafiya suka ce sai ya tsaga hijabin ta dan ya kwabrinta don ka san a kwabrin mace akwai sirri amma dai ba zan faɗa ba yanzu an gane ko yawa akwai wani sirri a nan akwai wadda kwabrin a ta fi tsadar sadaki amma dai ba za ka je ba yanzu sai ya daga da ya duba sai ke ce mata ni'imal bida'atu anti wa abiki ma dalla da kayan sayarwa ke da mahaifinki ranta ya baci akan haka dan ba san sirrin ba aliyu ya turo ta ne ya ganta don ba aure ta sai an ganta annabi ya ce in sata an tanzura ila ma ya uku ila ni ha faf'al idan zaka iya kafin kai aure ka gama can don ka san me zaka aura to kai haka din da ya ganta koma kuma aka yi auren sun hayyafa kafin umar ya rasu har umar ya suna gidan umar a shi karaba ka dangantaka da ma'aiki ba dangantaka ba ce da sauran gidaje sallahu alaihi wasallama karka manta dan abbas ɗane ne ga ammin ma'aiki ma'ana kanin ubansa ko wan ubansa tsira mutane su tabbata ga ma'aiki sallahu alaihi wasallama sai ya ce ne وهو حبر manta yanzu ya samu abu guda uku na ɗaya ya samu martaba suhuba na biyu dangin annabi ne sallama na uku ma'abocin ilimi ne ku auna karamcin har yanzu na ɗaya shi sahabi ne watan suhuba karamci ce karku manta ba gwamna aka ce ba kar ku manta ba dallatu aka ce ba kar ku manta ba sarki aka ce ba a yana alfahari da godiya ga Allah da Allah yau sahabi da shi ake karamci daya yana godiya ga Allah da Allah yau shi dangin annabi sallallahu alaihi wasallam biyu na uku yana godiya ga Allah da Allah yau shi mutum ne shi ma abocin ilimi idan aka ambaci ilimi in je ibn taymiya kalmar farko ilimin shari'a Allah ake nufi duk wani ilimin da ba shi ba to tabi'i ne dan gyaran gado ne a gidan ilimin shari'a musulunci muna gane wani muna ganewa ya gode ma ta shaka ku duba a fallashi yanzu ta uku ce wannan saboda me Allah ya ba shi ruwan ilimi ma'ana kalmar habru alimun salih shi ma'abocin ilimi ne kuma salihin bawa ne ashe dan ka ilimi baka zama salihi ba da saura daga cikin abin da annabi ke roƙo a duniya Allah ya kare shi sallallahu shine ilman la yanfa ya ce Allahumma inni ka min ilmin la ya Allah ka tsare da ilimin da bai da amfani wani irin ilimi ne mara amfani ilimin addinin da ba aiki da shi duk wanda Allah ya bashi ilimi bai aiki da shi wallahi asara kuma gobe kiyama sai ya yi ba ma'azaki dan awwal man tusair bihi an-nar jahannama minhum al-ulama farkon in jahannama take karin kumallo da su da malamai a ciki kai kawai dan a ce kai malam kana za kaki kai malam ne amma ikhlasi babu sai Allah ce to ai kai dan a ce kai ne ba ka gama ba dai ko eh to ai an ce din kai shikenan bismillah a wuce da kai kana son ka ce Allah ta'ala bai san me kai a duniya bane in ka ce ba haka bane sai a ce bakin ka ya shiru kahuwa da hannaye su yi magana kafa da ce haka yake hannu ma ya ce haka yake da mu aka je aikala Ɗan adam zai confessing da kai shi na kuka lima shahidtum alaina me sauki mun shaida bayan da ku muke jin daɗi qalu suka ce an tsakanin Allahu an anta kulle shi wanda sa komai ya magana shi ya ce mai magana na hannun ibadallahi ma'amurin ubayin Allah ne umarni kawai muke bi muna ganewa ashe ilimi ne shi bawan Allah ne salihi a cikin wannan umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama wa baharun ilmiha zakhirun bal shi ko ko gulbi ne ko mu ce ma'ana kogi ne wanda ilminsa ruwan ciki mai yawa ne sai ya ce mai ومجدتك فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل نعم مستكثرا بالأسحار بكاء من خشية الله حتى خدد الدم خديه مرتبة هدوء لا الله يباشي تقييم وران الله ne idan kai da Allah ta'ala ya baka ilimi baka tsoron Allah baka manta gaskiya waye da gaskiya idan masanin ubangiji bai yi gaskiya ba ya kauce ya bar Allah dan kwaɗayin wani abin za a bashi dan Allah ga yamin yan jahili zai wannan gaskiyar yau abin da muke fama da shi kenan mafi yawa daga cikin yan uwanmu almajirai ko malamai sun mai da ilimin da Allah ya ba su kayan sayarwa kayan sayarwa addinin ya koma sana'a ne har ina so in yunkura in zama ustazu dan asali ustazu ne don a rika sa cikin lissafin malaman jiha ba shi bai dan watan kai ya kamata saboda saninka da alaƙa da Allah ka fi kowa kuka ka fi kowa tsantseni ka fi kowa nesa nesa malamai masu usulun da'awa suna cewa dole mai da'awa ya zama an ya arifu manzilahu bainan nasi wa an yatajafa an duniya ya san mukamin shi a cikin mutane kuma ya nisanci duniya don ba abin da ke bata zuciyar mutum cikin sauri ka lalace kamar kwaɗayin duniya cikin sauri ka watsi wallahi a neme ka a rasa sai duniya sai ubangiji Allah ya samu tsoronsa faƙaɗi kana sawaman bin nahar saboda kwaɗayin abin da Allah ya tanaji na azumi shi mafi yawan lokuta azumi yake yi qawwaman bil layl saboda abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam akan masu qiyamul layli cewa babu wata sallah mai martaba dauka a duniya bayan farilla sai qiyamul layli mafi yawan dare qiyamul layli yake yi mustaghfirin bil ashari gifin asuba lokacin da Allah ke sakowa a saman duniya ta daya yace hal min mustaghfirin fa aghfira wa hal min sa'ilin fa utiya akwai wani mai neman gafara a gafarta mishi akwai mai neman wani abu ko neman aiki ko neman wani mukami ko neman farin jini a siyasa ko wani kaza ko a bashi ina ina kana bacci Ba ka tashi ba amma in gari ya waye ka ebin boka ya sai maka wannan ba zai yi ba ta sha ga ido bacci sun ce man talabal ula saharan layali duk mai neman dauka baya bacci shi to shi a lokacin yake ne kana Allah gane a gafarta mu Allah gane a gafarta mu baka'an min khashyati lahi mutum ne in yi tunan Allah kuka yake a ɓoye ba a fili ba a ɓoye kuka yake in yi tunan Allah hadisin abi hurairah da ke cikin muslim da yace sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhillu mutum bakwai da Allah ke mu inuwa ran da babu wata inuwa sai inuwar Allah a kiyama akwai daya rajulun zakara Allah khaliyan ya tuna ubangiji shi kadai a daki ba kowa ba fara kainahu idan shi yake ce da kuka ba kowa shi kadai ya tuna Allah ne mai kaza Allah ne mai kaza shi yayi min kaza yau a ce kuma sa'a mishi nake zan gama duniya lami lafiya kuwa yanzu makami na a wajen Allah zai kai ni zai kai ni aljanna kuwa yanzu kaza kaza sai fashi da kuka ba mai gani shi ba don in kai gaban mata ka tambaye ka alaji ko lafiya ka ce na tuno ubangiji ne yayi min ni'imar hankali ya bani dukiya ya bani ya bani kaza amma yau kwana bakwai yau ban yi sallar jari ba anya ina ganin ubangiji zai min gafara cikin aikin da nake kuwa to idan ba mai takawa ce mana to arjufin mai wani zai ka ce liman an neme ka ne ko ba ka wani zai in dai ba ma'alajin kana ta kuka irin wannan ai liman ne in bai je ba zai tunanin ko a sauke shi a sa wani kai na ruwanka amma shi alaka shi da Allah yake tsoron kasa gurgunci ni ban je ba ban yi ba a shi ba za ki min faɗa ba me sa ban yi ba mutum ne mai kuka in yi tana Allah hatta kabda damu Kadai har sai da hawaye ya mai alama zuba a fuskarsa hawaye wajen zuba ya ne mai alama da an ganshi an san wannan ya ci kuka ko ya yi wanka ko za a ga wurin sai ce mai innahu abdullahi ibn abbas rabbani ummati muhammad na'am wa a'lamuha bi kitabillah na'am wa afqahuha bi ta'wilihi وأقدرها على النفوذ إلى أظهاره وإدراك مراميه وأسراره إنه عبد الله بن عباس wanda muke magana mai sufufuncin guda hudu shine fa Abdullahi dan Abbas rabbani ummati muhammadin me ake ce ma rabbani kuma a bukhari hadi yau a kitabul ilmi inda yake cewa man yudillahu bihi khairan yufaqihu fi din waye wannan dan abbas ne ko dan abbas ne a cikin shirin suke cewa dan abbas idan ana tilawa qur'ani idan yazo kan warasikuna fil ilmi yaqulu rabbana amanna sai ce wa ana minhu ni ina cikin wa'annan malaman da Allah ya rasu fil ilmi saboda sikarsa da ƙwarewarsa da ilimin da Allah ya bashi da addu'o'in da manzon Allah ya mai akan ilimin alqur'ani kalmar rabbani da yake faɗa a ciki alimin rabbani shine mai sufa uku malamin da ya san Allah kuma yana koyar da abin da ya sani kuma shi yana ɗabbaka wannan abin a kansa shi ake ce mai alimin rabbani in ji ɗan abbas abukhari idan mutum bai cika wannan ukun ba ba a ce mai alimin rabbani alimin rabbani ya san Allah ya bi gwargwadon iyawa sannan yana aikin da wannan abin ya koyi da shi ya fi kowa yi domin kai ne malam in ba kai biya za a gani na uku yana kiyaye wannan abin don ya koyi da shi ashe bayan ka samu sai ka koyar kafin a koyi tukun sai ka yi a jikinka don ana koyan karatu ta fuska biyu ne a aikace a gani a jikin malam sannan kuma a karance a gani yana karantarwa shi ake ce cewa alimun rabani a alamuha bikita biLla duk wani a wannan al'ummar masanin alkur'ani bayan dan abaziki ina ce qur'ani ba tilawa ba don shi bai cikin masana tilawa da manzon Allah ke cewa khudh alquran an arba bai ambaci dan Abbas a ciki ba baya ciki an gane ko tilawa tsantsa kyale su Usaid kyale su dan masa'udu masu karanta mu annabi na kuka sallallahu alaihi wasallama ne wannan amma sanin <coughs> maraminsa fikihunsa rere hukuncinsa kaɗo shi a gane sai dan Abbas ma'ana wa afkan ha bi ta'wili wannan al'ummar ta Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dan Abbas ya fi kowa sanin sasannin tafsirin alqur'ani a ciki wa ha ala nufudi ila aghwarihi ke da iko da zai bi wata wata kwarkwada da wata kwana a cikin sa shi zai gano yanda yake wa idraki maramihi wa asrari zai bi dan zai bi nan idan qur'ani ya sauka wannan ya sa wata rana dan Umar Umar dan Khattabi kai kira shi majalisin sa ga hadisin na a cikin Bukhari a kitabul ilmi da yazo yake tambaye sahabbai manya yace me kuka fahimta a fadin Allah madaukin sarki idza jaa nasrullahi wal fatah wannan kallo ne wanda suka fasata akan dolan zahirinta Umar dan Khattabi yace dan Abbas haka fahimci wannan aya in cin nasara Allah ta zo a yi kaza a yi kaza ya ce ba haka na fahimci kai ya ka fahimce ta ya ce aya tana magana ne a cewa lokacin ƙarshe ya zo wa annabi ma'ana ya haɗa kayansa kamar ana gaya mai ne to ka gama aikinka na isar da wahayi ɗaure kaya za ka wuce muna ganewa shi yasa saukar ayar ya sa baka su ya kama kuka a filin arfa yana kuka jama'a suna ce mashi mali hada shekhi ya baki ma li hada yabaki. yabki ayan a ah, rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga an ce idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba sai kama kuka ba su fahimci sirrin qur'ani ba shi abubakar sadiq ya fahimci tafsirin wannan shi ake ce mai ta'wil tafsiri bi ta'wil ma'ana ala khilafi zahiri sabanin zahirinsa abin da ya fahimta koma lahira annabi shi sai yake kuka yake kuka sabai na cewa me ke sa tijin nan ke kuka ne shin wai so yake ya ce yana bankwa da annabi ne shi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka na biyu a garin madina annabi na hudu ba a cikin hudu ba sai ce ayyuhan nas inna allaha khayyara abdan kun ga abdan yace common noun bai ce wancan ko ta yi khayyara abdan baina liƙa'ihi wa baƙa'ihi fi duniya faktarar abdu liƙa'ahu Ya ce jama'a ku saurara Allah ta'ala ya ba wani bawa zaɓi kun ga bai ce shi ba ya ba wani bawa zaɓi tsakanin ko ne ya tafi lahira ya iska Allah ko kuma ya tsaya duniya ya mulki yadda yake so sai bawan ya zaɓi ya koma lahira ya bar mulkin cikin min zuwa zai wannan ana kokowa gashi nan kayan gado jama'a sun kashe mutane an kashe an kashe ya sauka ya ƙeda sauka kullun jama'a su ake kashewa gari idan an kashe an rusa wa za ka mulka ku dubi siriya ne ba ran da gari zai waya ka buɗe jazira safe ba ga ana min gari ba karba ka manta ba kai shugaban jama'a ka ake kashewa me suke nema ni in sauka don Allah mai ya amfani mulki ni dai ba san na mulki daɗi gare aka ce ko dan mata tsayi bane ni an ce zaƙi gare idan ka kujerar amma wallahi ina rayawar da in tsaya a kashe mutane ya zama ni ne sanadiyyar zuba jininsu wala ga raba mulki hassan haka ya faɗa rikicin ma'awai da ubansa da aka buga shekara ta arba'in bayan hijira ana ce mata amul jama'a da jama'a bayan an kashe aliyu suka bi bayan hassan bari mu taimake ka ce a saboda shi gara a tsaye da zuba jini shi zai ma'auye mu baya a yabi shi sai ake ce ma abin amul jama'a ba wanda ya ce kuskure ai fa amma ku duba yadda ake al'umma sun dage akan wannan abin daya kujera daya ana iya kashe al'umma ba iyaka ko a gida ko a waje kai yanzu ka tsaya gaban Allah ka tambaye kalima kutilaha don kai ne ai da izinin ka da yadda ka ne kashe wa'in ku yi hakuri mun taɓa da wani gwamna a nan garin ba zan ga ku sunan shi ba amma na ce aka rabu kallawa me ku ki hada faɗa ne su suna zargin mu ne malami muke hada faɗa mu kuma na cewa ku ki hada faɗa sai ce mana isa kan gama gaskiya da ce eh, ina so yanzu ya ce Allah mu muke haraba nan saboda mu dai muna kare kujerunmu ne ba za mu bari wani zai kwace wani don mun sun daɗin da muke ji a kai su kuma suna hangen sai sun shigo sun kame wannan wurin sun kore mu mu kuma ba za mu yi da kore mu ba wannan shi ke haɗa faɗa amma mu ba za a gan mu a fili ba amma mu ne muke ingiza abin ta baya wallahi da bakin shi aka gama garin sai na ce mai ku ji tsoron Allah ne idan za ku gyara ku tsoron Allah ta'ala Allah zai ƙara ba ku makabi kuma ya tsare babba a jahiliya shine ba a cikin islama in yi karatu amma tsaye ku a ku ta sa ana kashe mutane ba za a je ko ina ba yanzu ku dinga zargin mu a gida ku ce malamai ne duk wanda ya miƙe malamai ne duk wanda ya miƙe malamai ne jahili fa shi bai lihi yanzu malami ne kaɗai ke lihi malamin nan bai da makamin siyasa bai da komai ba shi ke faɗin ba a dai nemo masu haɗa faɗa ya ce wallahi mai zaka mu muke haɗawa dan mu ba za mu bari wala a ture mu kuma su ba su haƙura bai san hau to mu ne muke neman a tura wani koko muke neman sai hau mu muna ga za ku so bayan Allah dan Abbas mutun ne wanda ya san maramin alqur'ani dan Abbas mutun ne masanin ilimin alqur'ani idan wasu suna fama da wani abu dan Abbas ake turawa ya rikici khalifa akan al'amarin alqur'ani da khawarijawa suka yunkuro suna ja'in ja akan al'amarin qur'ani su aka tura dan abbas da ya tsaya ne musu bayanin qur'ani sai da mutum dubu ashirin suka yi imani suka dawo suka bi dan abbas bayan allah idan allah ya baka ilimi ya gino maka da yawa to yanzu kamata ya kai aiki da shi yanda ake so allah ya taimake mu eh, karanto mun gaban nan ta gaba sai mu tsaya ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات نعم ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له ثلاث عشرة سنة فقط ya ce an haifi ɗan abbas ne a shekara ta uku bayan hijira ko a kafin hijira shekara ta uku kafin hijira kenan shekara ta goma kenan bayan saukar wahayi haka ne don manzon Allah shekara shi goma sha uku ya maka haka ne yauwa so da ka yayi shekara goma aka haifi ɗan abbas a lokacin da ma'aiki ya rasu sallahu alaihi wasallama shekarar shi goma sha uku da haihuwa kun ga hukuncin ya cika a maka ya yi goma da manzon Allah a madina annabi ya rasu sallahu alaihi wasallama muna gane wannan ko kun yi shekaru dan abbas yana yaro karami ya gama firamare a tsarin najeriya ko bai gama ba a lissafi da kirki ne da nawa ake fara firamare da da fa ce ba yanzu ba da bakwai ne a yi shekara nawa a da bakwai ake a firamare bakwai ne ka gama ɗan shiga nawa kenan ashe bai gama firamare a da a yanzu ba yanzu ya gama ina js1 ko watakila da fensir aka rubuta sunansa don bai gama biyan kudin zashen ba haka ne haka ne kuma gama yauwa don js1 ne inda a najeriya yake amma ya zama malam an gane ko karanta gobe ne ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما ɗan shekara goma sha uku nan ya samu training na uwa ya samu train na uba don abin da malaman tarbiyya suke cewa duk inda ka iska jari ne bayan shi akwai uwa ta kwarai muna ganewa duk inda ka iska jari mai bayan sa akwai uwa ta kwarai bi a hankali ka duba duba abubakar bin abi kuhafa wace uwa shi duba dan zubair wace uwar shi duba dan abbas wace uwar shi duba dan umar wace haka zaka dinga bi a hankali ba kallon maza idan uwa ta fuske maka ragamar jagoranci a gida to ƴaƴanka ba su alheri amma da da ido kai ne jagoran ita kuma a taimaka mata bi Allah ana cewa wa kullu wara'a karimin karima duk bayan wani jarumi da ka samu mai mutunci da daraja bayan shi akwai ta baiwa Allah a haka ɗan abbas da yarintar shi ya kiyaye wa wannan al'umma ya haddace mata kwaramniyar ilimi tsabagen hadisi dubu nawa alfan wasittumi'ati wasittina hadisa hadisi dubu ɗaya da ɗari shida da sittin wannan fa wa'inda bukhari ya kawo da musulun ne dan yaro ƙarami irin wannan a ce namu suna harta hadisi arba'in ma a ce yaron gidanka ɗan shekara goma sha uku ka sa ido a kan shi ya kiyaye hadisi arba'in wallahi ɗaya daga cikin zanelati yau yanzu nan wani uba nake tausaya ma har kuka sai nemi shi yaron shi yana karatun alkur'ani amma daga an mai faɗa a makaranta ya hana yaron zuwa qur'ani yake yi ya hana shi zuwa karatu ina sha'awar yaron idan ya talawa ƙur'ani har an ma muka ce mishi wallahi yaron ya bari yaron ya zama shi a gida bai komai bokon bai zuwa kuma ƙur'anin ya bai shi ƙanwar haka ta zama ta ita ma a gida sai nake ce mai gidan ba a taimaka wannan ya zo karatu ba to to ai an je an doke shi saboda ba za a doke shi nace ayya nace tuna kana karamin ka na san lokacin da aka bar labari ka je karatun allo gabas an ce har a daure ka taba kwana kai don neman wannan qur'anin mahaifinka bai taba cewa an yi mai laifi ba dan an doke ka a kan qur'ani na ce boko muke muna primary school har cinya an kumbura mana saboda duka ba taba cewa an yi laifi ba sai a qur'ani ake laifi ni ka taimaki na kawo min shi idan babu kuɗi ne zan biya kuɗin karatunsa da ko ƙwarƙwarin cewa na taimaka ƙur'ani ya je gidan wani ni ubangiji ya biya ladan tun da kai baka da abin biya yan uwa ya muke so a zama yadda muke himmatuwa da bokon nan mu sa ƴaƴanmu mu zara ido in baka je ba duniya ta kusan haɗewa wallahi da haka muke tsakaninmu da Allah da mun samu cin ba ma yi fal muhimmul aham fal ahammul aham fal ahammul aham Allah fa yana kallon mu kuma amana ya bamu mu sa ido mu gani me zamu iya yi dan Abbas zai ga mukamin shi a cikin addinin musulunci kuma ya tashi yayi aikin da tu cikin mu nan ba wanda ya ko ɗaya bisa ɗari irin nashi Allah ya taimake mu darasin mu na gaban Allah ta'ala su za mu dora akan inda mu kwana za mu gane menene dan Abbas yayi me matsayin shi cikin ilimi wace gudunmuwa ya ba ilimin da kuma irin gwagwarmai da ya yayi da makiya Allah da sauran abubuwa Allah ta'ala ya taimake mu ba mu ikon dacewa